ba da salamu alaikum wa rahmatullahi ya يا musulmi to yau muna safiyar laraba talatin ga watan daya watan al-muharram hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1448 wanda ta dace da 15 ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara dubu biyu da da shida allah ya sake adama Wani masallaci mai albarka na imam malik da ke nan ruwa kofar fada a cikin garin kura karamar hukumar kura jihar kano nigeria domin dora da yadda muka tsaya a karatun littafin muwafa malik wallafar babban malami malik bin anas بن مالك بن عامر الأصبحي المدني إمام دار الهجرة wanda aka haifa hijira na da shekara 93 ya mutu hijira na da shekara 179 Allah ya ji Allah ya gafarta mishi muna cikin kitabul biyo littafi na ɗaya, ko na shida? a jerin ƙananan littattafai 31 ko 61 da ke ci wannan littafi na motsa malik saɓanin nusohinsa za mu tashi babu bai'ul ariya da fata allah subhanahu wata ala ya mana jagora ya dora mu akan daidai shi babu bai'ul ariya ne babi na tara a cikin wannan littafi ala ce babu bai'il ariya babi da zai bayanin cinikin al'ariya lafazin al'ariya wato ba abin nan ba na aro ba ne an ko a harshen larabci al'ariya mutum ya ba da wani abu aro ba wuce ya yi tasirifin kalmar amma yakan zo da ma'anan al'a wato wani aibu wani laifi ko tsiraici an gane to wannan kalmar ta al'ariya daga wannan kalmar ta al'ar wato mutum ne zai zama zamanto yana da gona shi ta iyakarsa ce ba wanda yake da ikon shigar masa gona sai da wani dalili to sai zamanto ya ba da kyautar wani bangare na gonar ga wani mutum wanda yake ba shi ba to zai zo dinga shiga gonar ta ko duk sanda ya ga dama an gane ku to daga nan ne aka ciro wannan kalma ta al'ariya a wata nusha babu al'araya an gane ku da jam'i maimakon al'ariya to kuma wannan shine abin da ake nufi anan an gane ku malamai sun tattauna fahimta mabambanta akan me isa ake cewa da wannan ciniki al'ariya wasu ce saboda ba a ta yi ne a ciki mutum ne zai zama to shi yana da busasshen dabino kai kana da ɗanyen rufa sai ya zo sai ka ce ga a gonarsa ga bishiya kaza bishiya kaza kai kuma ka bashi busasshe ko kai ka nemi iba ka ka bashi busasshe ka samu danyi irin wannan robob saboda ina da amfani a wajen mutane an gane ku to daga nan sai wasu malamai suka ce saboda babu tayi ba tayi ake yi ba shi yasa ke ce da wannan uh, wato ciniki bai wulari kuma lokacin da ka cire aka yi aka gama kamar yadda kai za ka ɗau busasshe ka ba mai gona to shi kuma ba zai ce ka cire ba gaba ɗaya a za ka rinka cira ne a hankali a hankali saboda su asali sukan ci dabino ɗanye an gane roba mutum ya ringa zuwa yana shara har ibushi an gane lafazin ya zo a wazanin fa'ila an gane amma maf'ul ne an gane ne to sannan a me ake yi shin ana yi a sauran ana iya yi kamar a inibi ko sai a dabino kawai ko abinda bai shafi ba abinda ba dabino ba misali muna haka da ba mu da ba mu da dabinai ko to za mu yi siya tun da muna da wani gero da aka ce ga gero ga tumu ko ko a tumu akwai a gero akwai tumu to shin za mu yi wannan kai kana da abin nan ɗinka geranka niƙaƙƙe ko kuma tasashe ko wanda ka riga ka abin nan tun na bara ne ma yanzu ka je ka ajiye shi a daminsa kana so kuma ka samu tumu yanzu shin za yi wannan an tambayi imam malik a irin haka sai ce ana yi ne kawai a dabino an gane eh, sai a dabino kawai ake yi to amma su dabino kawai suke da shi ko kuma suna da wasu abubuwa kenan wuraren da ba su da irin wannan sai su ma su yi amfani da abin da su kuma yake wajensu an gane saboda ai muna cin tumu ko da yanzu matasa ma da yawa ba san tumu din ba ko duk yan haihuwar noman rani ko yan haihuwar abin da musan tumu ba sun fi sanin tumu eh, sun fi sanin kwaki akan gadagi <laughs> wani aka ce gadagi ya ce tofa cewa daga jinan kasan akwai <laughs> an gane to da haka eh, mutane dai kowanne yanki a irin waɗannan abubuwan sai su samu wannan alfarmar saboda shimuliya ta addinin musulunci addinin musulunci eh, gamamman addini baya ware wani ya sharanta masa kazaban da wani an gane ne tumu to to ita wadda na san tumu ba zai oh, ake cewa tumu gero wanda ya kwala-kwala kuma da ruwa a jikinsa ana cirarsa a gasa shi a ci kamar yadda cin masara a gasasshiyar masara to shi ko ga dagi shi din ne za a ɗebo shi da yawa a zuwa yi masa irin wannan babbake aka babbaka shi sai a tashe shi sai kuma a nika shi kamar kwaki an gane a daka shi kamar kwaki da zamani ya zo sai a nika shi kamar kwaki a yi ɓarji sai a ɓarza shi to sai a jiya na ɗibansa ana ce kamar inda ake cin kwaki an gane in an a kyautata shi ana sa masa kayan ƙanshi eh, sai a sa masa kayan ƙanshi idan ya yi nisa iyaye na dauri sai kaga kuma an mayar da shi yana zama kamar abin a cikin fura na ɗibarsa a watsa shi an gane ana shan su har da nono kamar yadda ake shan fura to wannan kuma shi ne ga dagi Allah saka da alheri to abinda yadda nake cewa ne kowane ɓangare. a irin wannan yanayin da suke ciki kamar su larabawa da yake dabino suke da irin wannan suke cin rotab to mu a nan babu ne ke mutum yi haka kamar masara kana da masarar ka a buhu shasashiya kuma kana son danya babu laifi sai ka ba mai danyar shasashiya busasshiya a ware maka wasu 'yan kunyayyaki da za ka ringa zuwa kai ma kana tira har lokacin da za ta tashi an قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخدرها وأن حديث رواية صحابي لدى صحابي Abdullahi dan Umar ya ruwaita daga Zaid dan Sabit dukkanin su sahabbai ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara musu yadda cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rangwame ga wanda ke da ariya ya siyar da ita ta hanyar kirdado a kirdadi a ce za ta kai nawa wannan ya bushe zai kai kwano nawa zai kai buhu nawa to babu laifi a iya sayarwa an ku imam al-jauhari a tasar waya yace wa tafsirul ariyah annahu a'ta samaraha liman a'raha min an-nakhl fasarat uryanatan min at-tamr wato gonar ta ce sai ka ware wasu da bene bishiyar wadansu da bene sai ka ce ka ware su to sai suka zamanto kamar sun kai musu tsarara ke an gane ka ba da dan eh, itaciyar ga wani ka ware su daga cikin dabinanka to sai ta zamanto wato kamar tsirara daga sauran dabine ko daga sauran gona قال حدثنا يحيى عن مالك عن داود بن الحسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة وأن حديثا بسند زوى أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا بخرفها شاء الله صلى الله عليه وسلم يا يرون تكين سير دا العرايا تهير كردادو أنقاني سمو دا بدا يسني بوانا ذاك إيزوا فأنا يبينزو sai mutum ya je ga gonarsa ina ga in ya je da buhu ɗari sai ya zo ya ƙara ma ko ya je sai ya dawo da arba'in da ƙyar an fahimta to kaga ido ya da ya nuna ga kaza to da haka wannan abin ba wai lallai abin da kai kirdada zai kasance ba to amma dai ba a so kuma a zuwa yi shi blindly a makance an gane wanda za a ba ya ji cewa ya karbi kwatankwacin abin da ya bayar wanda zai karba eh, shi ma ya ji cewa ya karbi kwatankwacin abin da ya bayar an gane tarta ba lallai ne in aka zo ya zama to an yi daidai da daidai ba an fahimta fi ma duna ke auso kuma cikin abin da bai kai wuski biyar ba shi wannan duna din tana nufin tafiya ne ko mil a gane ku shin in ya kai wuski biyar ba za a iya yi ba don haka dole sai kasa da wuski biyar ko da da ragin kwano ɗaya ne a cikin wuski guda an gane wuski ɗaya sa'i 60 an gane sa'i kwano da muke ci amma ba irin namu nan mai kwano farin kwano ba ballantana na bobi in kaso sai ka ce buhu mai cin kwano 40 an gane ko shi yake sha da shi wuski to sai aka ce a cikin wuski biyar ma'ana abin da yake kaiwa zakka Mijin, abin da za ku wannan mu'amalar abin da za ka bayar ko abin da za ka karba ba zai wuce abin da zai kai a ba da zakka ba to ya halatta yi an fahimta kamar yanzu buhu shida akwai kuskure da mutane suke sai su dauki waɗannan buhunan namu sai mutum ya ce sai buhu bakwai da rabi ne ya samu kwano ɗari uku a'a a kwanan ma'awon mu na nan kwano ɗari biyu da arba'in ne shine sa'i 300 shine yake zama wuski biyar an fahimta Allah ya gafarta abin da ya wuce a baya mu wannan farin kwanan namu ina ɗara wancan da ake wanda shari'a ta yi magana sa'i in kana so ka samu sa'i na hakika ka je nan irin kasashen katsina suna amfani da tiya da suke an gane ko suna amfani da tiya to irinsu su ne tiya ɗinsu ita ce ta kai daidai da abin da ake cewa sa'i amma wannan namu ba shi ba to sannan awon da muke yi ba shi ne awon da ake yi a gano sa'i ba muna ma'awon kika ake yana tsiri yana zuba ko kaga kowa irin awon da iya kenan amma idan ya zo kuma wajen zakakkono sai sai ya iya shafewa tun da wannan bayarwa zai yi <laughs> an fahimta kaga in aka zo wajen awon in baka wannan tsirin ba sai a ce baka cika molu ba ko amma na sayi kuma an yarda a shafi wani ma har sai ya dan yi loko daga ciki Allah ya sa kuna ganewa a'a so ake a ɗebe shi ɗiban ruwa da haka shi asalin wannan farin kwanon mun ka samu wancan ka zo ka zuba za ka ga kamar ɗiban ruwan an gane haka zai tsaya cik. to ne sa'i to da ka irin wannan za ka yi don ka tashi wannan awon mai yawa za ka ga cewa ka samu kwano 240 irin wannan awon da za ka yi tozo da shi na fatan mun gane to shin ana nufin za a iya yi har zuwa wannan ko kuwa sai ƙasa da haka wanda ita ma matsala ce da malamai sun tattauna magana mafi inganci kada ya wuce haka kamar faɗan Allah ne fa'in kunna nisa'an fawqas natayn an gane kaga fawqas ay min nisnatayn to nan da ce fi ma dona khamsati awsuq ay fi min khamsati awsuq ta daga wuski biyar zuwa ƙasa karata wuski biyar da kwano daya a ko ka ce ba ni buhu goma ga buhu goma ka bani irin wannan goma a gonarka a bayan wannan aw fi khamsati awsuq ko a cikin wasi biyar shakka dawud dawud shi yayi shakka qala khamsatin aw duna khamsati awsuq yace wasi biyar ko kasa da wasi biyar wanda dawud dawud ibn al-husayn wanda shi imam malik ya rawaita fi a wajen an gane ku qala malik imam malik ce wayna ma tubawu al'araya bi ana sayar da al'araya ne kadai ta hanyar kirdado daga dabino yutaharra zalik zai kirdadan haka wa tukhrasu fi ru'us an-nahl kirdado suna dabino ina kan dan itace shi wale lahu makila ba shi da wani ma'auni na kilo da za a auna da shi a kawai zuwa za a masana su kalli abin haka sai wannan insha Allah wannan bishiyar idan aka idan aka cire dabinanta zai buhu guda an gane ko ce a ah, bishiyar dabinanta zai buhu guda sai munan ba mu da dabine da suke abin an gane ko kamar ka zo ne ka ga wani komi sai mu ba da misali da wanda kai iya gane ko sai ka ga wani komi sai ka ce wannan komi aka yi san aka sa buhu guda sai a cika shi an fahimta to kamar haka ne wayan da ma'ur fihi abinda ya sa aka yi rangwame a cikin haka li'annahu unzila bi manzilati tauliya saboda an mai da shi kamar an bashi matsayi ne irin na kamar ka naɗa mutum ya je dinga yin wani abu a gonarka wal iqala ko kuma kun yi ciniki ka bar masa wa shirk ko kuma ya zama abokin tarayya a tare da kai a gona walau kana bi manzalati gairihi min albuyu idan da araya ba matsayin tauliya ko iqala ko shirk yake ba daga cikin harkar ciniki ma a sharaka ahadun ahadun fi ta'am to da wani ba zai tarayya da wani ba cikin abinci hatta ya tawfiyahu har sai ya zamanto ya karba abinsa kamar yadda ya baka nasa an gane to amma yanzu kamar ka wakilta shi ka naɗa shi ya maka wani abin nan ko kuma ka an yi abin ka bar masa misali ka sallama masa ciniki ka ce ka sallama ko kuma ka mayar da shi abokin tare a cikin wannan abin to da haka ka tabbata cewa idan ya zo ba zai cuce ka ba an gane ai wakili amintacce ne wala a ƙalahu minhu kuma da bai ce ya bar masa wannan abin ba daga asalin abin da ya mallaka wala wallahu ahada kuma da wani bai wakilta wani ya ba shi dama cewa in wakilce shi a wani ba hatta ya gaɓe ba hulmufta har sai wanda ya sayar shi ma ya karba an ga ko wanda ya saya shi ma har sai ya karba to amma ya ta a gonarka baya tunanin zaka je ka cuce shi kai ma kamar yadda ka karba abin ka shi bai cuce ka ba an gane to bayan wannan kuma na daga dalilin da ya sa aka halatta wannan nau'i na mu'amala alhaja bukata an gane eh, shi balaraban mutum in lokacin rufar ya yi irin cin wannan abin da yin bai bai kamar ma sai rashin lafiya an gane to da haka suna da bukatar su sosai da haka da wahala kuma ka je wajen su ka gaba su da wahala da haka duk da ka je maka ranar isfa ran da ranakun da ake yin azumi in ka je kamar litinin da alhamis in ba ka je lokacin azumi ba ne da wahala ka je ka ga ba kai ta ganin rufa ba ana shigowa da shi wani kai tsaye da ka gani daga gona iki za ka yi aka cire shi a gona aka yi fakin nasa sai aka zo aka kawo shi an fahimta saboda su suna da alaka sosai da abin da ya shafi da biyu musamman rufa an gane ko babu ja'ihati fi bai'i thimari wa zar'i babu da zai bayanin kwalara da ta faru cikin siyar da amfanin gona na dan itaciya ko na shuka قال حدثنا يا عن مالك عن عبد الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الرجال سنة محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن دقا ما يفرس عمرة إر عبد الرحمن أنه سمعها تقول شيء من muhammad dan abdurrahman ya ji ta ya ji mahaifiyarsa tana cewa ibta a rajulun samar haif wani mutum ya sayar da ɗan itaciyar lambunsa kewayensa fi zamani rasulillah sallallahu alaihi wasallam a zamanin manzo Allah sallallahu ko ya sayi wani mutum ya sayi wani lambu a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa'alajahu sai izo lura da shi ya aikata shi wa kama fiye duk abin da ya kamata ya yi a cikinsa hata ya tabayyana lahun nuksan ana nan kuma sai ga tawaya ta zo ta bayyana gare shi a cikin gona a gane fasa ala rabbal haifi an yă za'a lahu sai wanda mutum ya je ya samu wanda ya sai gonar a wajen sai ce wani kaga na yi asara da haka kaɗan rage kaɗan ka gama wannan asarar mana au an yaqilahu ko kuma ya ce ya dawo masa da kudin sa ya ma fasa sayar masa da abin nan tun da zai asara ta bayyana fa halafa Allah ya fa'al to shi asalin mai gona sai rantsi sha ba zai masa komai ba ba zai rage masa ba ko ba zai dinge ba za a fasa ciniki ba fa zahaba da ummul mushtari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara zalika la sai mahaifiyar wanda ya saya din ta tafi wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta je ta ba shi labari ta ambata masa wannan abu da ya faru faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzala su tunan ce ta Allah Allah ya fa'al khaira ya rantsi ba zai aikin alheri ba dan uwanka yayi asara ko ba a wajen ka yi saya ba ai ka taimaka masa kana da dama bil munasaba wato muna tare da wani wani lokaci yayi wani abu da abin ni ya taba mun zuciya ne a karan kai muna tafiya lokacin ana aikin hanyar nan sai muka fita cikin wannan eh, abin nan da ake bi a yake, halifa ita karaji wannan gidajen da muka ji abin nan mun fita can sai ga wata yarinya ta je ta siyo awara ta dubu tara da ɗari takwas za a zo a soya a a ɗan samu alheri ko wani mai mota ne ko ya aka yi dai kanta ta ɓare ta faɗi ta zube gaba ɗaya a ƙasa tana tattara kamar za ta yi kuka ya zo ya tsaya za mu wuce sai ya tsaya ce ke ya aka yi ta ce kaji kaji an soya ta ce ba a soya ba wallahi soya muka za a soya ta nawa ce ta ce ta dubu tara ce da ɗari takwas sai ce to bari da rage muke asara to can kuma sai ga wani ya tsaya shi ma sai ta je ba mu ya ba ta ba shi wancan shi ma wannan ya zo muna tare da shi sai ɗauko dubu takwas sai ba ta ko to kaga wannan abin wuce kawai fa ba sanin ba wata sanayya ko wani abu menene humanity insaniya mutuntaka ce asara in ta samu wani kai ka ji zuciyarka kamar eh, dutse ba daidai ba ne ko ba za ka yi taimaka masa ba Ka ne. ka ji wannan abin ka taya shi damuwa to shi ne sai annabi sallah, alaihi ce ta Allah Allah ya fada khaira ya rantse ba zai alkhairi ba فسمع بذلك رب الحائط شي مي غونر فيجي wannan magana ta manza Allah fa ata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqal sai yazo wajen manza Allah sallallahu alaihi sai ce ya Rasulallah ya ma'aikin Allah huwa lahu lambin na ma ban masa gaba daya ga kuma kudin jama'a kun ji mazaji an fahimta to ma'anar wannan shine jama'a mu ringa gwadawa tashabbahu in lam takunu mithlahu inna tashabbaha bil kiram fala ko ba za ka iya irin yadda suka yi baka fatanta akwai mutane da yawa dalilin kwaikwayo ne Allah ya sadar da su da waɗanda suke kwaikwaya ya ba su daraja irin tasu amma aikin ba irin nasu bane amma dai sun kwaikwaya sun gwada ina daga ciki mutumin da ya burin ya samu shahada da gaske annabi ya ce ballagahullahu manazila shuhada wa yin mata ala firashi ko a akan gadansa in mutu sai Allah ya hada shi da shahidi saboda me aka yi masa wannan saboda gaskiyar ne shi za ka jama'a maringa gwadawa mu kwatantawa yanzu ka ji da ya diga abinda manzo Allah ya faɗa ta Allah Allah ya fa'ala khaira ya rantse ba zai aikin alheri ba sai zai ta ya rasulullah wannan gonar na bar masa ba wai yanzu ba zancen ta na ciki ake yi ba gonar ma gaba daya fahiya lahu ko fa huwa lahu قال malik imam malik ya annahu balagahu anna umar ibn abdul aziz cewa umar dan labari ya sar masa cewa umar dan abdul aziz khamisul khulafa qada bi wad'il ja'iha yayi hukunci cewa duk wanda isai wani amfanin gona a wurinka sai aka samu asara to zaka rage masa wani baci qala malik imam malik yace wa ala zalika al'amru indana kuma wannan haka al'amari yake mu ma a wurin an gane cewa duk wanda isa amfanin gonarka sai asara ka shiga to ka rage masa wani abu an gane Malik, Malik, Imam قال مالك امام مالك يقول والجائحه التي توضع عن المشتري الثلث فصائل annobar da in ta sami amfanin gonar da ka siyarwa wani za ka rage masa wani abu a ciki shine in yayi asarar abin da ya fita kaso ɗaya bisa uku zuwa sama daga ɗaya bisa uku zuwa sama to kaɗan rage masa wani abu wala ya kunu ma duna zalika ja'iha abinda bai kai irin wannan ba ba a cewa da shi ja'iha ba ba annoba ba ce wannan an gane to da haka idan ka sami yanayi irin wannan tsakaninka da wani to in ya kai haka to sai ka rage masa wani abu an gane ce daga to Allah ya taimake ni na zara zara a baka zare ba an gane ku ba ka zare ba saboda a lokacin da aka sami irin wannan duk wanda yake da hankali duk abin da allah ya bashi so yake allah ya sa albarka a ciki ko kana son wani abu bayan wannan to an allah ya cire albarka ka zare zaren ko kai ka zare wa zare an fahimta ma yi juzu ministers na isamar abinda yake halatta a yi na togace wani amfanin gona wasu ɗan itaciya daga gona idan an siyar da ita mutum ya ce banda wannan bishiyar banda wannan ya halatta ita ya halatta gare shi da ya saya in asarar ta shiga ya koma wajen wanda ya sayar ta ya ce wa daga abin da ya faru

sai ita mutum ne isa yi shinkafa ɗanya-ɗanya sai je kime ta sto sai kuma da zamanin da zai ita gazi abin da ya ɗauka ika yi kamfani sai kamfani suka gacewa tarihi sai suka yi karba zai koma wajen wanda ya saya ita wannan da aka saya a gona aka saya tana tsaye ko a'a an riga an gama aikinta a sai ba wannan magana ake ba yanzu ana maganar a gona an gani ko a gona ake magana ka zo gona misali ba mun ji cewa kar a sayar ba sai hata ya zuwa salahu ko sai ya nuna tabbas banda cinikin ya banya a'a wannan gonar wannan abin da zan sayar tabbas in dai ba wata kaddara ba daga ubangiji ba abin da zai same shi zai kai an gane ko to shi ake magana to kuma sai wani abin zai faru sai bai kai ba an fahimta amma wancan idan mutum ya abin nan ya maka bayani in ka zai dama kai masa wani abu wannan babu laifi amma wannan ana magana amfanin gona ne yana tsaye ka sayar masa a lokacin da ya halatta ka sayar masa to kuma sai aka zo aka samu matsala ina fatan mun gane wancan babi ne na insaniya daban wannan kuma babi ne da ake magana na wani ciniki daban an gane قال حدثنا مالك الربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه القاسم بن محمد انجي ربيعة بن عبد الرحمن ربيعة الرأي يتي القاسم بن محمد أحد الفقهاء السبعة يا كسن شيئنا لن دان أنفان نرسى ننبنسى waya tasne minhu ina ce waɗansu bishiyoyi ce amma ban da waɗannan an gani misali kamar yanzu kana da masara ka zo za ka sayar da ita ka ce ban da kunya goma ban da komi guda abin nan dezin guda misali an gani a siya daga nan zuwa haka amma ban da wannan to ya halatta قال حدثنا مالك بن عبد الله بن ابي بكر ان جده محمد بن عمرو بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الافرس باربعه الاف درهم wannan hadisin abdullahi dan abubakar ya ba da labari ta kakansa muhammad dan amr dan hazam ya sayar da dan itaciyar wani lambu nasa ana cewa da wannan eh, gonar ana ta da ta al-afraq al-afraq wani wuri ne a madina an gani misali kamar ana a ce jihar ma ce awar ko ce diga a ce eh, an gane ko irin wannan to su suna da waɗannan sunayen ba ko kaɗai kuke da su ba su ma wurare na noma suna da suna to wannan wura na ta da shi Al'afra. wani suna ta lambin nasa ne al'afraq a ba lambin ba ne al'afraq an gane wuri ne a madina wani yanki ne na noma kamar kamar nan da muka ba da misali an gane ka ce eh, jihur ma ko kamar a golas eh, to waɗannan a golas na baya kenan ko da aka zo bayan an yi an yi to bajiya an gane amma dai waɗancan sunaye su ne na da irin su alafaki irin su jihar ma irin su awar ko irin su yan eh, eh, eh, ruduwa ko <laughs> amma a gonar ta ɗaya gonar ta biyu wannan zamani ke bayan noma ya da ke zamani ko zamani ya da ke noma an gane kawai dai har yanzu akwai albarka wannan wurare an gane dan duk sunaye idan ka koma akwai abin da ya sa ake cewa ake sa musu sunan ba wai kawai aka ake sa there is some wisdom behind that akwai wata hikima an gane bari yanzu ne wani yana ba da labarin wai ribar da ake ce ne kawai ce ana cin riba da yawa sai ce shashashen riba ake ce <laughs> wai shashashen riba eh, to amma shashashen saboda ribar da suke samu ina take a ƙasa wannan ribar da ake samu ya kamata a ce a dangi da yan uwa ba samu mai kwana bi ci abinci ba ba haka bane to kaga da har yanzu akwai waɗanda suke kwana bi ci abinci ba kaga sha riba ke jama'a Allah kin sa mutane abu abinda suke kai sa musu su ta fara da kansu da haka kullum kudurci alheri an gane zunna billahi khaira ka ringa zaton alheri ga Allah kar ka taba tunanin bayarwa za ta saka rasa ba taba rasa ba saboda dalilin bayarwa abin da mutum ya kasa ganewa da ya bayar abin da ya bayar din yanzu baya ganin sa sai ya zaton ya rasa shi kenan gaba a ina nan za ka je ka same shi a wurin da ka yi burin ina ma wanda ka ci ma ba cin kai ba bayarwa to abinda muka kasa da ke ita ya sayar da shi bi arba'ati alafi dirham dirhami dubu hudu wasu suna minhu bi samaniyati dirham sai ce to a cikin wannan na dubu hudu na siyar to ina son a ware min na kuma takwas? ma'ana 1 over 5 ke ko takwas sau hudu ba dubu hudu ba kenan a sau biyar haka ne ko ba haka bane to ina yan lissafin ne ɗari takwas sau biyar nawa dubu hudu kenan ba shi wani over five an gane kaso dai cikin biyar to wannan ya halatta قال حدثنا يا مالك عن ابي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثه ان امه عمره بنت عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منه امره ما يفير محمد بن عبد الرحمن ta kasance Allah ya kara mata yadda ta kasance tana sayar da bishiyinta a amfanin gonarta tana togace wani abu daga ciki ta ce ban da wani ƙala malik imam malik ya ce al'amuran mushamman alaihi na, hukuncin da malamai suka a kansa a wurinmu annan rajula idan ba a samar ha'itihi in mutum ya sayar da dan itaciyar lambunsa anna lahu an yastasniya min samari ha'ifihi ma bainu wa baina sulusin samari ina da dama ya togace abin da ke tsakanin kaso ɗaya zuwa bisa uku zuwa ƙasa da haka daga ɗan itaciyar Layi jawo da zalik kar ya wuce haka wa ma kana duna sulusi fala ba su da zalik abin da yake daga kaso ɗaya bisa uku zuwa ƙasa babu laifi a cikin haka amma ya wuce haka to banda nan qala malik imam malik yace fa amma ar-rajul yabi'u mutum amma mutumin da ya sayar da dan itaciyar gonarsa wai yastasni min samari ha'iqihi samara nakhla aw nakhlatin yahtaruha amma sai togace dan itaciyar wata bishiya ko dan su bishiyu na dabino wanda ya kebe izaba wa yusammi adadaha ik ambaci adadin fala ara bi zalika ba sa yace ina ba wannan babu laifi misali sai ka zo gonan nan taka za a iya kasata gida gida ɗari misali sai ka ware gida tara a gida casa'in misali kace gida goma za ka sayar babu laifi tun da wannan asala abin da ka sayar ke ku gane bambancin ka ce banda kaza ko kuma ka sayar da ita amma baka na kaza da asalin abin da ka sayar shine kaza an bayyanta idan gonar ka siyar gaba daya to bai halatta ka togace fiye da kaso ɗaya bisa uku an fahimta amma idan gonar sai ka zo kana so ne ka siyar da kaso ɗaya bisa ukun ta ya halatta tunda za a sai abin da ne aka gani ne an fahimta fahimta لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا من حائط نفسه saboda shi mai gona mai lambu ya kewaye ya togace wani abu ne daga abin da shi ne imallake shi wayan ma zalika shay'un ihtasabahu min hayatihi wannan wani abu ne da ihtabasahu min hayatihi da ya tsare shi ga kansa daga lambunsa wa amsaka ya rike shi lam yabi'hu bai sai da shi ba wa ba min haifihi ma su wa zalik isiyar da abin da ba wannan abin da ya togace ba daga cikin lambun nasa ainihin ga wanda ya sayarwa to da haka wannan babu ne an gane to jama'a kun ga ya kamata mu ringa gode wa musulunci ko yanzu ku duba ku ga waɗannan abubuwa da aka zo ana biyo mu da su a ce kayi kaza kayi kaza kaza halal kaza haram kaza daidai kaza ba daidai ba da Allah ko tafiya kake yi akan hanya kake samun irin waɗannan kana bata kana yin tuntuɓe ba za ka yi ba saboda ne kana da annuru ta kana da full light kana da cikakken haske wanda kanka da kike tafiya to da haka jama'a musulmi ya yi riko da musulunci duk wani abu da za mu yi a musulunci an tsara mana yadda za mu yi shi a matsayin mu na musulmi abin da ya shafi addini da abin da ya shafi al'ada duk an tsara mana abin da ya shafi duniya da abin da ya shafi lahira duk an tsara mana menene abin da ya kamata daga buhu sai tukunya an gane to Allah ya mana jagora ya dora makan daidai ya ba mu ikon cin gajiyar ainihin wannan gata da musulunci mana alaikum ya yace so yake masa ƙarin bayani game da maganar da Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa ya taɓa yi lokacin zaɓe ya ce siyasa ta fi sallah ya to su lokacin da aka bi sani ba amma dai magana an sake tsayar da ita an ta ce ku ce musamman a fagagen sada zumunta an ta surutu to e, ita kalma ko e, wato kullum mutane suna fahimtar magana ne gwargwadon iliminsu kuma gwargwadon gogewarsu da rayuwa kuma sannan suna yin rashin mutane da yawa suna rashin adalci a maganganun mutane Allah ikan faɗi magana sai ya aiko manzan da zai zama shine tafintar wannan magana yi bayananta mu kyale wannan ko kundin tsarin mulkin ƙasa da aka yi ai ba za ka zo kawai kana leman kawai zaune gari banza sai ka ɗauka ka ce za ka fahimta ba dole sai ka samu mai masanin wannan abin matsalar da muke ciki kenan musamman arewa 'yan majalisu da muke turawa ba su ma fahimci kundin tsarin ƙasar bayan da yake ballanta na su taimaki yankinsu da aka ba abin da suka sani sun je sai dai su taimaki kansu su dai su samu kuɗi saboda sakarci cewa siyasa ta fi sallah wanda duk ya ɗauko sai ce da kai malam gumi ya faɗi wannan to ya yi adalcin kuma ya saurari bayanin da shi kansa ya yi da me yake ne an fahimta ai da ya faɗa ai sun masa tambaya malam waɗannan almajiran nasa ɗaliban nasa magana ta yi musu nauyi ita to ai ita siyasa ai tana tsare maka abubuwa guda shida ne wanda sai da siyasa ake iya tsare su daga ciki addininka addinin gaba ɗaya ba sallah ba to in ka zaɓi wanda zai hana ka sallar dalilin ka tafi sallah ina amfanin wannan sallar da kai iyakarta kuma aka zo ka hana ka ragowata an fahimta to don haka abin da yake nufi ba wai siyasa wai ta fi sallah irin yadda mutane suka ɗauka ba amma muhimmancin siyasa ya fi ka ce bari in je in yi sallah a zo a yi zaɓe wanda zai hana ka sallah ya samu kujera gare ya zama to ka rama sallah ka tsaya ka zaɓi wanda zai baka ka ci gaba da yin sallah an fahimta ka zaɓi wanda zai barka ka ci gaba da yin sallah ya fi muhimmanci akan ka je ka ce bari ka je ka zaɓi ka bi jami'in sallah kuma a zo a zaɓi wanda zai hana ka yin sallah ya ci to wannan shine abin da mutane sun kasa yi na adalci aka tashi magana sai a ce ai gumi ya ce siyasa ta fi sallah to kuma bari ka ji in zariyar san su ma siyasa ta fi sallah saboda sallah kan kake wa sallah akwai wanda kake wa sallah amma shugabanci akwai wanda zai ce shi kadai yake wa shugabanci ah. to da haka dole mutane sun samu fiƙihun abinda ake cewa wannan abu ne da ya shafe ni su tantance shi daga fikin abin da ya shafe mu sannan sallah abu ɗaya ne na ɓangaren addini sallah ta kawai addini babu abubuwan da yawa cikin addini to shugabanci ita siyasa din tana tsare addini gaba ɗaya Ba wai sallah kawai ba sallah kawai Allah ya taimake ka ka tashi a wurin da addinin yana da gata ka je wurin da addini ba shi da gata ka ga yadda masu yin sallah suke samun matsala kana sani yanzu a duniya akwai kasashen da kiran sallah ma ba a isa iban zai sallah ko kuma idan aka tashi sai dai a sa lafiya a cikin masallaci ba za ta fita ko waje ba kuma dama wurin kamar studio yake ko ina da yake da aka an bar ku kiran sallah tun da ɗaya ne daga cikin abin da ku na addini in aka yi haka za a ce an taka muku haƙƙin ku na addini an bar ku amma inda duk za ku yi ifita wani wuri wai sunansa public disturbance ka shiga haƙƙin mutane an fahimta jama'a wannan ba kunci ba ne kunci ne to don haka shi yasa da ake wannan magana to sannan kuma ku yi haƙuri mu a wannan yankin an ba mu addini ba inda yake ba an ba mu addini ba inda yake idan kana so ka fahimci wannan ka zo masallaci lokacin zafi za ka ga fili a cikin masallaci amma mutane sun tsaya waje suna sallah ina hukuncin mutumin da ya sallah ina ɓangararren sau-sau na farko bai cika ba to amma gashi nan suna yi ko ba sa yi to ka zo lokacin sanyi ko yanzu lokacin ruwa da mutum ya ga hadari da ba zai zo masallaci ba sai ne sai karshen lokaci amma yanzu sai ya zo masallaci da wuri zai ya samu guri a ci yanzu wannan bautar Allah yake ko bauta kanshi jama'a an ba mu addinin nema ba inda yake ba to da haka abubuwan idan aka faɗe sai mutum ya dinga jin wai wani bambara kai a ba wani bambara kai a ciki ba wani bambara kai a ciki kai abin da kake da bukata kana bukata ne irin wannan maganganun ba da iya ilimin ka zaka je kana yada su ba fa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf adha'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum لعلمه الذين يستنبطونه منه فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا in wani al'amari ya zo ko na tashin hankali ko na abin nan sai kaga ana ta ya mari da dashi kowa ya dauka ya magana akai Allah ce da sun mai da wannan magana ga manza Allah da masu ilimi da waɗanda suke iya kallon al'amura su gano su da sun gano musu abubuwa da yawa Allah ce ba dan rahmar Allah da falalarsa akan ku ba da kun bi da yawancin ku shedan za su bi yan kaɗan ne za su bi shi to amma tare da rahamar ta Allah ka yanzu mutanen suke bin shedan ba su fi wadanda suke bin Allah yawa Allah ya sa kuna gani to saboda haka irin waɗannan maganganu adalci kake da bukata kawai kai a ciki wani ba daga bakin shekau bakar gume ji wannan magana ba wallahi ba daga bakin sai ji amma kawai zai ɗauka daga an gaya masu sai bai na ca duk wannan na ko ni shar'a na nana da wai albanin zaria ya ce wai babu aya ko hadisi da ta nuna manzan allah shi ya fi kowa kuma hujjar da ake kafawa wai annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam kar ku fifita na akan annabi musa ko yunus dan matta sai a ce wannan shine dalili da ake iya cewa babu aya ko hadisi da ya ce manzo Allah ya fi kowa wanda ya wannan sharrin sai kuma wanda isa abin nan kuma sai kawo mala albani yana cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kai sai an ce da ka yafo ni kai sai an ce da ka yafo ni annabi Musa ma da bai kai shi ba Allah ya masa kaza annabi isa ma da bai kai shi ba Allah ya masa kaza to kaga yanzu magana sa ta ne to me ike nufi da cewa ba aya ko hadisi da suka nuna yanzu abin da ya kamata ka tambaya shi ba sharri bane ba sharri bane ina ayar ina hadisi ai ta sai magana to sai ka ce abin da sa ba kawo yarba ko hadisin saboda wadatuwa ga biran sai an kawo su kai yanzu har sai an gaya maka aya cewa annabi ya fi kowa sai Allah ya gaya maka ya san maka maka da aya cewa duk abin da yi masa sai kuma ya biyo ka da aya Allah ya sa kun gani to abu na biyu shine ana so an koya wa mutane tawaru duk matsayin da kake da shi karka jin kanka wani wani abu ka ɗauki kanka ƙasa Allah ya sa kun fahimta to da haka irin waɗannan abubuwan abin da suke da bukata shine idan ka ji su nemi bayaninsu to amma ni asali abin da nake cewa su kuma malamai su dinga kula da subjects nasu da su kuke magana da wa kake magana waɗanda kake magana da su ba dukkaninsu ne suke da zuciya iri ɗaya ba ko zuciyarsu duk ba iri ɗaya ba ce wani yana na abin da ya sa abin da ya kawo shi shine na zai maka shari to sannan maganar da na faɗa a nan karfan ɗauka ta tsaya fa iya nan ne wanda bai ji maganar daga baki na ba kai tsaye akwai wanda ya ji zai je ifaɗa <laughs> an fahimta wannan ne kullum shi ne kiran da nake wa malamai Mu ga sanin ba iya waɗannan da suke gabanmu iyakarsu ne muke magana da su ba abu na biyu a su ɗin kar mu ɗauka inda zuciyar mr a take haka ta mr b take har aje mr z in akwai capital z eh, a da small letter a duk kar ka ɗauka duk zuciyar su yi daidai ce daban-daban ce to da haka kenan sai ka zama very tactful da aka ne da abin tsarin yake ta ku gaya mutane magana daidai da hankalinsu in ba so kuke a ringa ta Allah da manzansa da aka karka yadda maganar ka ta zama to fitina ga mutane idan ta zama fitina idan aka yadda cewa ana duba magana za a gane wanda ta zama fitina gare shi ya maidaita ne amma ba fitina ga ce an fahimta to da haka sai mun lura kwarai da gaske da yanzu haka da wacce magana da malam bakar mahmud gumi ya faɗa ga tafsirin ta nan shugabanci dalilin da ya sa allah ya bai na dama i shugabanci mutane da ya musu abubuwa biyar ne ya tsara addininsu ya tsare rayuwarsu ya tsare dukiyarsu ya tsare hankulansu ya tsare mutuncinsu an gani tsara addini shine ita ce manufa ta farko da ta sa Allah yake ba da shugabanci ba kuma addinai ba an fahimta tsara ne addini don inna addini inda Allahil islam ba wani addini in ba musulunci ba wurin Allah duk wani addini islam ne and ko sauran tarkace ne kawai to daga wannan addinin do shugaban shine zai maka wannan to idan aka zo aka ah, to yanzu shi kenan yanzu shugaban ƙasar nan musulmi ne mataimakinsa ma musulmi ne takarar masu tiket ɗin sunansa muslim muslim kuma kan haka aka yi zaɓe yanzu adamu ashaka da wannan baban cinin suna nan suna ta suna fuskantar barazanar matar shugaban ƙasa saboda kiristanci to me kake ta da ya tace shugaban kasa an fahimta to yanzu kun gano cewa siyasa ta fi sallah kwanan zama ku gano ba abin da ya faɗa gaskiya ne ko kare daidai ne ko kuskure ne daidai ne to ka daga wata magana ba ita kuma majoritin mutane ma ba san mai ma ake tada siyasa ba da haka sai suke ɗaukar siyasa wannan da suke gani ta zage-zage da cin mutunci da wulakanci da dabanci da iskanci da zalunci da rashin mutunci sai suka ɗauka wanda ake cewa siyasa ba shi ne siyasa ba annabi ma ya siyasa jama'a sallallahu alaihi wasallam to ai ko alfaza zai gashi ne cewa sasa bi zakal halka ko linan wa shiddat siyasa shugabancin shi yake ta da shi siyasa to dan haka ba wannan shirbicin da kuke gani shine siyasa ɗin ba a'a me ake yi bayan an samu mulki shugabancin shi ake ne rayuwa ce ta mutane shugabanci shi yake kula da addini ya kula da rayukan mutane ya kula da dukiyoyinsu ya kula da zuriyarsu ya kula da hankulansu to kaga kuwa wannan bangare ne guda daya daga cikin bangarorin abu guda don shi kansa addini yana da bangarori da yawa to siyasa kuma bangare ɗaya ce daga ciki aya talla bangare ɗaya ce jama'a addini salla ba ta kai kaso ɗaya bisa ɗarin bangarorin addini ba an fahimta to wannan shi ne abin da ake ne da aka wani ya ɗauka ya je yana sharri zai yi bayani gaban Allah in eh, zai yi bayani ko kuma Allah ya ƙara fahimtar da mu Allah ya mana jagora ya tsara ma kan daidai kawo mana wata ta tana da zuciya a ta da matsala yin mm. gaskiya bai yi da bakin shan mamun bai da sai sai da yi da abu wanda iska yi wani kawai sun shi kayan girma mm. sannan na ganin sai da yawan yaɗawa da yake da wani shan ne a sharrin nisa da ya bata wajen da misali da ya bata a kan magana da yi ya kan gaskiya magana ko da ah. ita shi wannan magana bai taɓa bai ji ta daga bakin shawarwar gumu ba a wajen wanda ya ji wanda ya cika da diwani ana cika da la ilaha illallah shi ya cika da diwani kuma ya zama abin alfahari an gane ya saboda nan shekara biyar da ta wuce ya faɗa wanda ya ce siyasa ta fi sallah ce to kaga da ya faɗa sharri yake so ya yada eh a to shi ne kuma ya ce wai cin ton dama bida saboda dole sai an yi dallancin sharri sai an batar da mutane kowa ya aikata abin da ya ga dama zai zai tarar da abin da ya shirya ba damuwa ba ce kowa ya aikata abin da ya ga dama wanda zai alkhairi ya alkhairi Allah ya tattala abin da zai bashi wanda zai aikata shari ya aikata shari shi ma an tattala abin da za a bashi Allah ka ba mu ikon aikata alkhairi Allah ka tsare mu shari. Allah ka tsare mu shabanta. wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi